وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجا بدا كرتمنا لتاف شرح السنة نا أيدشن الإمام البربهاري رحمه الله za mu tashi kan shafi na 36 cikin littafin bisa wannan nuska inda malam rahimahullah yake cewa wa'alam ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka ka sani a matsayinka na musulmi a matsayinka na wanda ya yadda ya gamsu ya nutsu kan cewa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam annabin allah ne annadina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lalle abinda yake addini kadai to shine abinda ya zo ta ɓangaren Allah da cewa wannan abin addini da kuma bangaren annabinsa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala’alihi wa sallam a nan barbahari rahimahullah yana nuna maka cewa abin da yake addini shine abin da wahayi ya sauka a kansa daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar annabinsa manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wannan abin addini ne dukkan abin da ya zanto ba ta wannan hanyar ba to ko da an riƙe shi a matsayin addini to ba addini ba ne wajen Allah subhanahu A dukan abin da ya zanto kan karantarwa ta alkur'ani karantarwa ta sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimta ta magabata na kwarai to na shi ake kira addini dalili daga littafin allah dalili daga sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kore cewa abu kaza addini ne to wannan shine addini amma kage-kage na wasu daga cikin mutane da yadda ake ganin kyawun waɗannan ababen da aka kaga mutukar ba abin da yake goyon bayansu cikin littafin Allah cikin sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai to wannan ba za a kira shi da addini ba ko da kuwa mutane sun kira shi da addini an gane to shine ma'ana cewa annad dina innama jaa min qibalillah tabaaraka wa ta'ala min qibalillah tabaaraka wa ta'ala abinda yake addini kadai shine abinda Allah ce addinin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace addinin amma duk abin da yake ba wannan ba to ko da an bai sunan addini ba addini bane an gane da kyau tabaraka wanda albarkatun su suka yawaita daga ainihin baraka yubarik mubarakan wa mubarakatan idan aka ce ainihin tabaraka ma'ana wanda albarkatunsa da alkhairansa suka yawaita shi ne Allah subhanahu wa ta'ala asali daga ainihin baraka ya buruku burukan idan aka ce alburuk fil lugha shi ne tabbatuwar abu to daga na aka sami albarka ita ainihin albarka ne shine thubutul khairil ilahi fi shay kamar yadda ar-ragib rahimahullah yake faɗa cikin al-mufradat fi garib quran wato tabbatuwar alkhairi na Allah subhanahu wata'ala cikin abu idan Allah ya tabbatar da alkhairinsa cikin abu to sai a kira da wannan abin cewa ya samu albarka wannan shine albarakatu daga baraka ya buruku buruka ah, kamar yadda yake a hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud da waninsa bi isnari sahihi ah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun yake cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yada'a yadayhi qabla rukbatayhi idan ɗaya ku zai tafi zuwa ga sujuda to kada ya duka kamar yadda raƙumi yake dukawa ba ana nan an kirayi dukawar raƙumi da alburu saboda yana sa guyoyinsa su tabbata cikin mai cikin ƙasar ma'ana ya fara gabatar da hannuwansa kafin wato anishin guyoyinsa yayin da zai tafi wato ainihin sujuda wanda wannan shine abin da yake daidai sabarin abin da ibn qayyim rahimahullah ya tafi kai cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad da wasu daga cikin malami akan cewa guya za a fara gabatarwa kafin hannu wanda wannan kuskure ne rahimahullah wa ta'ala ya kuma ainihin dokaka ta'ala daga ainihin ala ya'lu uluwan an gane ba a idan ka ce al'ulu shine dokakuwa to wannan kadai shine addini eh, abin da yazo daga Allah yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da sunan cewa wannan abin addini ne to wannan shine addini shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafinsa sa an-nuriyya yake cewa wal ilmu ma'rifatul huda lidalilihi ma zaka wa taqlidu yastawiyan shi ilimi wato sanin shiriya ta fuskar dalili abu kaza ga dalilinsa abu kaza ga dalilinsa to wannan shi ne ilimi wannan shi ne addini to ba ni za a yi kuma a ce sun yi daidai da abin da haikira da ainihin bita zai kamar a ratiya maka igiya a wuya kawai ana najanka sai yadda aka yi da kai da kuma ka tafi akan tsari na duk abin da za ka yi kasan dalilinsa da tsarin da kawai janka ake kawai in an ga dama yau kai ka kudu in an so kuma a kai ka arewa zai zama daidai ka ba zai zama daidai ba an gane to wannan shi ne wato ainihin ilil littafin allah sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. bisa wato anishin fahimta ta magabata na kure ah, ya ce lamiyu ba ala ukulin rijali wa ara'ihim ah, wato shi addini ba a azashi ba kan hankuloli ah, na mutane da kuma ra'ayoyinsu ya zanto kawai abinda hankalinka ya hukunta cewa addini ne to shi ne addinin abinda ra'ayinka ya hukunta cewa addini ne to wannan shine me shine addini to shi addini ba a aza shi ba bisa wannan tsari a addini an aza shi bisa tsarin ne hujja dalil ad-dalilu bid-dalil al-burhan bil-burhan al-hujjatu bil-hujja an-nass bin-nass to wannan shine addini ba wai hankali ba a hankali na ya bani cewa abu kaza mai kyau ne shikenan kawai ya zama addini a ra'ayi na ya bani cewa ya kamata abu kaza a rike shi a matsayin addini mutum da ra'ayi na ya bani wani tunanin shikenan wannan abu kaza din kawai ya zama addini a wannan ba shi bane addini abin da yake addini shine hujja hujja kuma ana samunta cikin littafin Allah da kuma suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tabbatacciya bisa fahimta ta magabata na koyi don haka Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya gaya wa duniya cewa kul sabili adu'u ila ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin ga gaya wa duniya gaba daya cewa wannan ita ce hanyata ta fuskar kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala da rikar Allah a matsayin cewa shi ne abin bauta wanda ba shi da abokin tarayya kuma ina kira zuwa ga ainihin kaɗaita Allah da bauta ala basiratin bisa ga basira al'alamatu shokani rahimahullah cikin fathul karir yake cewa ai bisa ga hujja bisa ga burhan bisa ga ainihin dalili daga Allah subhanahu wataala to wannan shine addini don haka Allah ce da shi udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya hasan inna rabbaka huwa a'lamu liman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin kai kira zuwa ga tabarkin Allah ubangijinka bil hikimati ma'ana bisa ili bisa hujja alhikima al'il kamar yadda Allah ce yi utul hikimata manya sha wa man yi utul hikimata faƙaɗi utiya khairan kasira wa ma ya zakaru illa ul alba kaga eh, ilimi ke ilimi shi yasa ya tabbata hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin sayi bukhari da sayi muslim ya zo ta hadisin ma abdullahi bin mas'ud cikin bukhari da muslim da jama'a min as-sahaba alaihi wa ajma'in a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ba a yin hasada sai ga mutane biyu ma'ana ghibba burin abinda wani yake da shi ina ma ce kai ma ka samu tare da abinda wani yake da shi bai gushe ba a wane ci gaba da tabbatuwa da abin da yake tare da shi na alkhairi na ilimi na dukiya amma kuma a gefe guda kana burin cewa kai ma Allah baka irin wannan abin da ya bashi to ba a yi sai ga mutane mutumin da Allah ya bashi wato anishin hikima ilimi kenan ya tsoye yana hukunci da wannan hikimar yana kuma sanar da ita da kuma mutumin da Allah ya bashi dukiya yake ciyar da ita dare da rana wajen taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala kaga al-hikima al-ilm al-hujja al-ma'rifa ad-dalil al-burhan an gane shi yasa ya ainihin ya tabbata daga Ali bin Abi Talib didda isnadin yana da rauni cikin sunani Abi Dawud da musnadin imami amma hanbal musnad na abi ya'ala da waninsu yake cewa laukanar dinu bin ra'ayi lakana asfalar kufi aula bil mashi min a'ala da a ce ana yin addini da ra'ayi to da sai zama na kasan kufi shi ya fi cancanta da a yi shafa sama da ne sama da samansa saboda kasan ake tako mai datti ake tako kazanta to kaga nan ya kamata a ce za a yi za a yi shafa za a goge sai kuma aka ce a shafi sama sai ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana shafar bayan kufinsa ba ana saman kenan ba kasa ba to wannan hadisi ta fuskar shi eh, marfu'ancinsa ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa manzo Allah yana shafar saman kofinsa amma magana shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an cewa da a ce ana yin addini da ra'ayi to da a shafi kasan kofi shi yafi wannan maganar isnadin tana da rauni saboda Abu Isa as-Sabi'i Amr bin Abdullah as-Sabi'i wanda mudallis ne kuma muqtali bi asra ya sami rikici na hadda a ra'ayi rayuwarsa kuma yake tadrisi na isnadin dukkanin hanyoyin kuma wannan asar din babu wata hanya da sarra a gari ko babu wata hanya da zo ta hanyar kamar uba bin hajjaz babu don haka eh, bai inganta ba bai ibn isnad ne idda da yawa daga cikin ma'arin su a eh, shekul albani rahimahullah cikin iwabu galil fi takhriji a hadisi da sabil eh, sun inganta shi tare da maganar ali bin abi talib din to amma wannan illa ce wadda take nuna kuma rauni shi asar din amma da ya tabbata marfu'an saboda ya zo ta wata hanya ba ta hanya shi abu isa ka sabidin ba an gane da kyau a shahid da nuni akan cewa shi addini ba a yin sa da ra'ayi ana yin sa ne da ne da hujja hujja Allah ya ce annabi ya ce da kuma kyakkyawar fahimta ta ainihin magabata na ƙware wanda bata saba wa wato ainihin littafin Allah din ba bata saba wa sunnar wato ainihin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a wani lokaci ita wannan fahimtar ba za a kira ta da ra'ayi ba wanda yake ra'ayi mai kishiyantar wato arishin littafin Allah din da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane wanda a gabatar da ra'ayi da hankali cikin al'amura na addini wanda shine tushen bid'a a shi kuma ya kai mutane da yawa ya bar cikin bata wanda hakan ya bayu a aka sami ƙungiyoyi daban-daban a sakamakon gabatar da hankali da kuma ra'ayi akan me akan nasi an gane tare da cewa hankali abin lura ne domin ai sai da hankalin ma za a tsora maka mai nauye-nauyen shari'a domin al'akalu mana takalif manatu takalif sai da hankali in babu hankali kaga ba magana cewa yi sallah yi azumi yi kaza yi kaza to ashe kaga al'aqal manadu takalif kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cikin uh, sunan Abi Dawud Jami'u Tirmidhi Musnad al an bin Hanbal manzala Allah cewa an ɗauke alkalami na rubutu ga bangarorin mutane uku kaga daga ciki akwai mai mahaukaci har sai yayi ne har sai ya samu hankali a shekaru wannan sai yake nuni akan cewa al'aqal ma'utabarul biddi wato hankali abin lura ne a cikin addini sai dai abinda ake nufi anan shine ka gabatar da hankalinka da ra'ayinka akan ne akan nassi to a lokacin an shiga bangaren an gane to amma hankalin a yi amfani da shi wajen bin nassi to anan kuma an shiga bangaren ne yabo an gane da kyau to wannan shi ne, shi yasa zamu ga Allah yana ta batu kan abin da ya shafi hankali cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis da mun kasance muna ji ko muna hankalta da mu zanto cikin ma'abuta wuta ba ashe kaga hankali abin lura ne Allah ce a falam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur shin ba za su tafi a ban kasa ba idan to suna da zukatun da suke hankalta al'amura da su a ce kaga hankali abin mai abin lura ne abin lura ne shi yasa faɗin Allah inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid qalbun ay aqalun kenan hankali hankali abin lura to amma yayin da ya zama na zaka gabatar da hankali akan nassi ka gabatar da ra'ayi akan nassi to a wani lokacin shine ya zama wato anishin abin zai shi yasa ana za a gane kuskuren cewa shari'a na hankali wannan kuskure shari'a ba ta saba wa hankali tafiya take da hankali duk hankalin da ya ci karo da shari'a to a tuhuma hankali yana da matsala ya fita daga setinsa amma mutukar hankali yana kan setinsa to ba ni za a iya sabawa wato alishin shari'a shi yasa shekul sabi taimiyya rahimahullah ya yi littafi dar'u ta'arudul akali wa goma juz'i ɗaya wajen nuni kan cewa shari'a ba ta sabawa hankali sai dai idan hankalin ya sami wato alishin matsala an gane da kyau ya ce wa ilmuhu inda Allah wa inda rasuli kuma shi ilimi na addini abinda yake kira da ilimi na addini da sunan cewa ilimi ne wannan na addini to shine abinda ya zo daga wurin Allah subhanahu ta'ala ya kuma zo daga wurin manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi to wannan shine ilimi na addini duk abin da yake ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama wani abu daban kuma ba zai karbi sunan ilimi kai tsaye ba shi yasa ibn qayyim rahimahullah cikin annuniya yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce kuma sahabbai sun ce ma'ana kyakkyawar fahimta ta magabata karkashin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba wai ra'ayi ba an gane ba ba wai ra'ayi ba wannan shine wato anishin ilimi shi yasa ya kara cikin annuniya wal da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkibi muttafiqan nasun min al-qur'ani aw min sunnatin wa rabbani cewa shi jahilci cuta ne cutar take kisa kuma warakar shi jahilci shine nassi daga littafin Allah ah, nassi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likitan da zai maka maganin wannan cutar kuma shine malami wanda yake na Allah wanda ya san littafin Allah ya san sunnar manzo sallam kuma yake tafiya a kansu to wannan shine ilimi an gane yace fala tattabi shay'an bihawaka kada ka kuskura ka bi wani abu da son zuciyarka da sunan addini آه، كبير التاتين الله كبير سنر آه، النبي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، سأل الله تدى النبي داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضنك عن سبيل الله innal ladina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab ya kai annabi dawud alaihi salam mun sanya ka jagora a ban kasa saboda kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya ma'ana da wahayi da ilimi wanda Allah ya baka kada ka bi son zuciya in hakan ya faru to san zuciya sai ya kau da kai ga wato ainihin tafarkin Allah subhanahu ta'ala a shi yasa daga zarar wato ainihin an bar batu na ilimi Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata na kori to kuma za a koma zuwa ga zuwa ga hawan nasu daga zarar an bar alhuda to kuma za a kuma zuwa game alhawa san zuciya daga zarar ka bar bin littafin Allah bin sunnar annai Muhammad sallam ta fuskar addini a aikace sai dai da'awa a baki to lalle a wannan lokacin kuma to san zuciyar kake bi kuma san zuciyar shi yake aiki manzo Allah fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين idan ba su amsa kiranka ba ba su bi alkur'ani ba ba su bi sunna ba to ka san bakwai suna bin soye-soye zukatunsu ne babu wanda yake mafi bata kuma a ban kasa sama da wanda ya bi son zuciyarsa ba tare da wata shirya daga allah subhanahu wa ta'ala ba ya zanto son zuciyar shine kawai jagoransa eh, a ra'aita ta ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa katama ala sam'ihi wa kalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun ba sai awayi gari san zuciya din ya zama kuma shine wato ainihin abin bautar mutum ke ya zama shine abin bauta na mutum a yayin da ya zanto ya bar ya bar wato ainihin shari'a wato shine ilimi tabarkin ilimi tabarkin Allah ya ce annabi ya ce to daga zarar an bar wannan to kuma za a kuma tabarkin me san zuciya daga zarar an bar tariqul huda da kuma za a koma tariqul hawa tafarkin son zuciya shi yasa Allah yake alakanta su a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma game da abin da ya shafi ilimi da kuma abin da ya shafi batu na san rai nuni akan cewa fato ana bari ilimi da kuma san rai za a koma muka dauko a cikin suratul baqara Allah yake ce da wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ولئن اتبعت آواءهم منين بعد بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نسير a can baya kuma min ba'di ma ja'aka min al-ilm da kuma ba'da ma ja'aka wato wurare uku a wuri biyu cikin suratul baqara da kuma wuri na uku wata sura kenan suratul ibrahim ko suratul ra'd eh na wai suratul ra'd shine ba'da ma ja'aka an gane ba'da alladhi da min ba'di ma ja'aka wannan kuma cikin suratul me suratul ali imran ko bakara suratul suratul bakara tayyib to kaga da Allah ya kawo batun ilimi cewa idan ka bi soyayyen zukatan su bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi ya zo maka to kaga magana ta riga ta yi magana ta riga ta ainihin wato ainihin ƙari shine bi hawaka idan aka ce alhawa wato shine sarri daga ainihin hawiya ya hawa hawiya ya hawa hawa an gane sarri kenan idan kuma ka ce hawa ya hawi to wannan faduwa daga sama kenan hawa idan sakata ya hawi ya sukudu kenan alhuwiyu shine masdarin kalma din wan najmi idza hawa ai idza saqata an gane kamar ka ce raqiya yarqa raqiya yarqa ruqiyatan shine kaga hawa sama kenan an gane ba aw tarqa fis sama walan nu'mina luruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra idan kuma ka ce raqa yarqi ruqiya bi iskan qaf wato shine tofi addu'a da ake gabatarwa shi sa masu cewa rukiya to sai su gyara kenan shine a albusiri cikin Alhamziya. yake cewa kaifa tarqa ruqiyyakal anbiya ya sama ma tawalatha sama'u kaga sai ce rukiya ka bai ce ka ba an gane albusiri an gane da kyau Mawaƙi kenan ba shi wancan malamin hadisi ba ɗalibin su ibn hajar mai askalani mai littafin ittihaful khiratul mahara da kuma misbahu zujaja an gane a wannan albusiri mai alburda kenan albusiri busir ɗin gari ne a misira eh, albusiri bi kasar sa'ad kamar yadda ibn al-asir cikin eh, al-lubafi ta al ansaf ya fada wasu na cewa albusairi to kuskure ne abinda yake daidai shine al-busiri kamar yadda yake cikin al-lubafi tahdhib al-ansab na ibn al-asir al-jazari rahimahullah ayati fatam ruqa min ad-din to sai ka fita daga wato anishin cikin addini kuma kana ganin addinin kake a sakamakon me a sakamakon son zuciya sai ka waye gari kana botatawa san ranka ka bar batun me batun addini amma kuma kana ganin mai addini kake a sakamakon mai son zuciya saboda wannan son zuciya ya riga ya riga ya rufe zuciyar sai mutum ya waye gari yana ganin ma'aruf shine munkar abin da yake kyakkyawa shine mummuna munkar kuma shine ma'aruf abin da yake mummuna shine kuma kyakkyawa yana ganin albidi'a hiya sunna as-sunna hiya albidi'a yana ganin bidiya ita ce sunna sunna kuma ita ce wato anishin bidiya saboda sun zuciya din ya riga ya rufe wato anishin zuciyar shi yasa sai ya bar addini ba tare ma da ya san ya bar addinin ba wanda yana gani kuma wato anishin addini yake shine fattan muruka daga anishin maraka ya muruku murukan an gane ba idan aka ce shi shine fita ka fita daga abu ka zanto gefansa shi kuma yana gefe kaza an gane da kyau shi yasa faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake ci da manzan Allah innal ladina na dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi ilalla sun amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu lalle wanda suka rarraba addinin su a sakamakon mai son zuciya san rai suka zanto bangare bangare to kai baka zanto daga cikinsu ba cikin wani abu ba ruwanka da su saboda sun wayi gari son zuciya ake bautatawa da sunan kuma addini sai a wayi gari ana ganin addini ake karewa amma kuma mai ake karewa to kaga an bar batun addini an koma batun wani abu kira shi yasa zo a kira'a ta al al'imamu hamza da al likisa'i kira kira'a mutawatira da cewa innal fara fara kudinan ay tarku dinahu sun ma bar addini sun ma bar addinin ba ta da sun san sun bar addinin ba saboda an koma kare sarrai an koma kare san zuciya sai ce fa tasaruja min al-islam sai ka fita daga cikin musulunci ka bar musulunci kuma kana wani abu daban eh, addin dai al-islam duk abu ɗaya ne inna dina indallahi islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al saboda haka fatamruqa min ad shi shine dai fatakhruja min islam duk abu ɗaya ne yace fa innahu la hujjata laka to fa babu wata hujja gare ka tattare da kai da zaka iya tsayuwa da ita gaban Allah subhanahu wataala tunda hujja ta riga ta bayyana Allah ya riga ya turo da manzanni masu girma alaihimu salatu wassalam kuma sun riga sun isar da sakonnin Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya saukar da littattafansa kuma sannan Allah ya tayar da magada manzannin da annabawa su ne malamin sunna suna ci gaba da yada wannan sakon na Allah subhanahu wata'ala tsakankanin al'umma to a lokacin mutum ya kangare wa shari'a ya bi son zuciya to ba mutum mai kuma ba mutum ragowar wata hujjar zai iya gabatarwa zai iya sayarwa. domin Allah ya riga ya yanke wannan hujjar bisa turo manzanninsa da yi shi yasa ce rusulan mubashirina wa mundirina li alla kuna da nasi alallahi hujjatun ba'ada rusul wa kanan Allahu azizan hakima domin kada wata hujjar ta zanto ga mutane bayan an riga an yi mai an turo wato ainihin manzanni ya ce faƙari bayyana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam li'ummatihi sunnata haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya riga ya bayyana ƙarar a fili ga al'ummarsa sunna ya riga ya bayyana sunnarsa ga al'ummarsa a fili karara a bayyane ta fito fili eh, kuma mun wannan shine sababi tushen sauƙawa da shi manzan Allah al-Qur'ani don me don ya bayyana al-Qur'an da me da sunnarsa Allah ce bil bayyinati والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من سوق مكة الذكر وأن شين القرآن لتبين للناس كاك وأن اللام لإلا لام التعليل لام السبب domin ka bayyana wa mutane abin da aka sassaukar zuwa gare su na alkur'ani manzo Allah ya ko bai ba manzo Allah sallallahu ya riga ya ya riga ya isa sallallahu alaihi wa ala alihi ya riga ya isar ya riga ya bayyana shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim asalin hadisin yana bukhari da muslim a hajjin bankwana manzo Allah ya daga hannunsa sama na ce Allahumma hal ballaghtu ya Allah shin na isa ya Allah na isa abin nufi na riga na isa Allah ka shaida Allahun mashhad an ne ƙaribar lagat ya Allah ka shaida na riga na isar to manzo Allah ya riga ya isar ya bayyana sunnarsa ga al'ummarsa ta fuskar ƙaulan wa fi'ilan wa taƙariran ta fuskar magana da aiki da kuma abin da aka aikata ya tabbatar cewa daidai ne shi yasa suna ta kaskasu uku akwai asnatul qawliyya asnatul fi'liyya asnatul taqririyya to kowanne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya bayyana ga ainihin wato ainihin al'ummarsa wa awdahaha li ashabi kuma ya bayyanar da ita sunna din karara a fili ga ainihin sahabbansa domin ah, su sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga manzan Allah suna ganin sai na tare da su an gane don haka malam sai ya kawo nan al-idah game da al'umma kuma sai kawo at-tabayin saboda su al'umma ba su rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya iso musu an gane da kyau wanda kaga al-idah ya fitowa fili sama da at-tabayin shi yasa cewa awdahaha daga awdaha yudhihu idahan wanda kuma bayyana yubayyinu tabayina an gane wato tunda su sahabbai suna gani gashi karara manzo Allah yana yin abin a gaban su kamar yadda ya tabbata hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi uh, radiyallahu an wanda yana cikin sahih al-bukhari a wata rana manzo Allah ya kan mumbari sai ya kabbata sallah yayi rukuwa kan mumbari in lai sujuda sai ya sauko kasa yayi sujuda sannan sai ya koma kan mumbari yayin da ya gama sallah sai ya ji ya fuskanci sahabbai ce inna ma sana'atu hadha lita'atammu bi wa ta'allamu salati na aikata haka dan ku yi koyi da ni kuma ku san yadda nake sallata kaga a gaban su kaga wannan ya sha banban da wanda kai bayanin ne ya zo maka su sun gani kai tsaye kamar hadisin mali bin al-huwairis abu suleiman radiyallahu an wanda yake cikin sahih bukhari ce mun je wajen manzo sallallahu mun zauna eh, tsawon dare ashirin. manzo Allah ya sallaci sallah a lokaci kaza sallah salata kaza fi hini kaza wa kaza ya yi sallah a lokaci kaza ya yi sallah a lokaci kaza yayi sallah a lokaci kaza sannan daga ba sai manzo Allah ya je fuskanci sai sallu kama ra'aytumuni musalli. sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da hogan da ina yi kamar hadisin Jami bin Abdullah al-Ansari wanda yake cikin sahih Muslim a aikin haji manzo Allah yayi aikin haji yayi kaza yayi kaza gaban sahabbai duk suna gani sai ji fuskanci fuskance sai ce yake ce musu mai khudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami haza to wannan shine al-ibad kenan wa awdahaha li ashabi wato ya bayyanar da ita suna ɗin karara a fili li ashabihi ga sahabbansa wa humul jamaa wanda kuma sahabbai ɗin sune al jamaa wanda suka haɗu kan bin alqur'ani kan bin suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato anishin bisa kuma kyakkyawar fahimta wa humus sawadul a'awam kuma su ne danzazo wanda yake mafi girma idan aka ce as-sawat jamhar ma'udamun nas an gane ba sai ce was-sawadul a'zamu al-haqq gaskiya wa ahluhu da kuma abuta gaskiya ne su ne su ne mafi rinjayen mutane ko da ko su ne kaɗan ta fuskar adadi ta fuskar ah, ganin ido to inda su suke rike da gaskiya to su ne mutane an gane duk wanda yake ba su ba to ya zama mai nas-nas ah, ko da kuwa su suka fi yawa domin abin duban gaskiya ba wai shi mutum karan kansa ba a gaskiya take tare da shi ko da kuwa shi kadai ne sai zanto shi yake rike da gaskiya amma da gowar mutane gaba ɗaya suna kan bata to fa shi ne aljama'a ne kuma shine as-sawadu a'zam danzazo din mafi girma da haka Allah ya kirayi annabi Ibrahim cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa saboda me walam yakun minal mushrikin saboda yayi bara ga shirka gaba daya wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin an gane ba yayi bara'a ya yi watsu da dukkan wani tsari wanda yake ba na Allah ba to sai Allah ce to shi ne ba al'umma shi ne al'umma saboda shi yake rike da gaskiya saboda haka wanda yake rike da gaskiya ko da shi kadai ne ko da shi kadai ne to lalle fa shi ne yake matsayin mai al'umma din gaba daya shi ne yake matsayin mai al'umma din gaba daya shi ne matsayin al'umma din mutuka yana rike da ainihin wato a wato ainihin gaskiya ne shi yasa ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an kamar yadda yake cikin tarihu dimashq na ibn asakir bi isnadi sahihi yake cewa wato ainihin a dukkan wanda ya zanto bisa gaskiya to fa shine jama'a ko da ko shi kadai ne an gane ba aljama'a ma wafaqa alhaq wa in kunta wahda ah, wanda yake matsayin al'umma ko da shi kadai ne mutukar abin da yake kai shi dace da gaskiya to wannan shine mai matsayin al'umma amma ragowar suna daukan sunan al'umma ne amma filakika wannan shine al'umma ne shi yasa al-hasan al-basri rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai kamar yadda abu nu'aym ya kawo cikin ilal auliya a tarjamarsa da isnari wanda yake mai rauni yake cewa mutanen wannan zamanin in ji al albasari yake cewa nas-nas ne laisu bin nas wa inna mahum nas-nas ba mutane ba ne a kawai dai a shibahun nasu eh, ka kuma kama da wani ba ta hukunta mai wani ɗin to ba a haka yi faɗi wannan magana to ina kuma ga a ce ya rayu zuwa ga wannan zamanin na mai zai ce kenan mai zai ce wannan haka yaro shi da tana shekara 100 zuwa da goma me zai ce kiran da ya rayu law asha ila hazarina ila asrina ma za kun an gane na'am sai ce fa man khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi shay'in min amri ad-din faqad kafara ah, saboda haka dukkan wanda ya sabawa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam a cikin wani abu daga lamari na addini to hakika wannan ya kafurta abin nufi cikin al'amarin da suke sanannu na addini wanda bai yiwuwa a ce mutum ya jahilce su ma'alumun ne min addini bi darura tilata tirsasa wa kowane musulmi ya san matsayin waɗannan abubuwan addini to sai zanto ya saba wa sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam to wannan bakari kafara hakika ya kafuta an gane domin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fara karban addini daga hannun annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suka koyi addinin daga manzan Allah din kai sai wanda dole zai zama na fahimta su ga addini ta fi taka kyau saboda me fahimtar malamin su ta fi fahimtar malamin ka waye malamin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa dukkan wanda ya saba musu cikin komi na addini to ya bar shiriya don haka Allah subhanahu wata'ala a wurare da dama ya yi nuni zuwa ga haka a cikin sutul bakara yake cewa fa in amanu bi misli ma bihi faqad hitadu wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim in suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ku sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'adis suna hakika sun shirin amma idan suka juya baya gabarin yin imani irin imanin ku to fasu sun zanto cikin takke cewa saɓani sun zanto suna gefen hagu kuna gefen dama kun yi hannun riga kenan da sannan kuma Allah zai isar maka game da su ya kai annabi Muhammad sallallahu Allah shine mai yawan ji kuma mai yawan ilimi wanda iliminsa ya gane komai da komai jinsa ya gane komai da komai an gane haka shiriya ba ta zama shiriya sai in ya zama na shiriya ce ta sahabbai dan haka cikin suratul fatiha Allah ya shirye da mu zuwa ga cewa mai ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ka shiryar da mu wannan tafarkin wanda yake madaidaicin tafarki tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu a kullun sai ka roƙi Allah so goma sha bakwai so goma sha bakwai da iya sula farilla ma'ana Allah ya tabbatar da kai a bisa shiriya irin ta sahabbai kaga in ka hada da nafila kuma abin zai ne zai yawaita kenan to su a Allah ya musu ni'ima sai Allah ya bayyana maka cikin suratul nisa ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dukan wanda yi wa Allah ta'a yayi wa wannan manzon mai girma ta'a shine manzon sallallahu alaihi wasallam to wannan fa sune ne waɗanda suke tare da annabawa waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabina min anan bayaniya ce an gane ba domin dukkanin annabawan Allah Allah ya musu ni'ima ah, da kuma siddiqai da kuma shahidai to hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wata rana manzo Allah ya hawo kan dutsen Uhud sai dutsen ya motsa ya kama girgiza sai manzo Allah ce usbut Uhud ne motsi ya kai uhud oh, tabbata a wuri daya fa inna ma alayka nabiyyun kaga minan da kenan wasiddiqun kaga wasiddiqina wa shahidani wa shuhada kenan a lokacin manzana tare da abubakar da kuma umar da usman kaga abubakar shine siddiq umar usman radiyallahu anhuma shahiyya da dukkanin shahada suke manzo Allah kaga tun kafin ma samu shahada ya musu bushara yayi nuni akan cewa za su samu shahada kuma haka ya tabbata a riwaya ta Imam Muslim cikin sahihi Muslim hakan ya faru a dutsen Hira shi ya manzo Allah ya hau kansa tare da Abubakar da Umar da Usman da masu Ali bin Abi Talib su Talha su Sa'ad sai dutsen yayi motsi sai manzo Allah ce kai Hira ka tabbata a wuri daya wato kaga hakan ya annabi take nan ba so ɗaya ba wanda su ne sahabbai na annabi muhammad suslam shi yasa allah ce wa man yushaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu Lahulhuda sai ce me wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa masira dukkan wanda ya saba wa wannan manzon mai girma shine manzon sallallahu alaihi wasallam yayi hannun riga da shi bayan shari'a ta bayyana gare shi cewa manzan Allah manzan Allah ne annabin Allah ne ya bi hanyar da ba ita mummunan farko suka ba to shi shine ibnu kasir rahimahullah cikin tafsirul qur'ani azim yake cewa to wannan ai ka kamar tahsil hasil me yasa zama kamar tahsil hasil ah wanda ya saba manzan Allah ba hanyar da mu suka bi eh bai bi ba to amma me yasa aka ce kuma wayattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya ba hanyar da ba ita mummuni suka yi ba don nuna matsayin su sahabbai din nuna akan cewa fahimtar ka ba ta daidaita sai in ta da fahimtar su bin qur'ani kadai da sunan manzo Allah ba bisa bin hanyar magabata na kuma farko ba sunne sahabbai da wanda suka ba hanyar irin tasu to fa ana cikin rudani har yanzu an gane domin za a tankura aya a tankura hadisi inda fahimta fuska fuska ce an gane to idan ya zanto an mai da littafin Allah an mai da sunan manzala zuwa ga fahimtocin mutane to kaga sai addini ya koma wasa domin abin da ya ka fahimta ba zanto ba lalle ya zanto shi na fahimta ba abin da na fahimta ba lalle ya zanto shi ka fahimta ba an gane to shi ne sai Allah ya mai da cewa fahimtar dole ta dace da fahimtar wato su magabata na kore wanda a matakin farko su ne sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahihi muslim da wani abu ya faru sai manzo Allah ya cewa inda sun yi wa Abubakar da Umar da'a da sun shiru da sun kuma ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi da Musnad al-Imami an bin Hanbal da Kitab as-Sunnah na Abdullah bin Abi Hanbal manzo Allah ya ce ku yi koyi da waɗannan mutane biyu a bayana sune Abubakar da Umar wato nuna matsayin sahabbai ta fuskar fahimtar addini sannan ya tabbata tarisin al’ibabin sariya radiyallahu an wanda yake cikin jami'in tirmizi gabanin tirmizi sunan ne daud jami'in tirmizi sunan ibn majah fil muqaddima musnad al-imam ibn hanbal manzo Allah ya ce wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashid ina horon ku da sunna da kuma sunna halifofi na shirin wanda za su yi ga a matakin farko zanto salifu shirin su ne mai waɗannan guda hudu abubakar umar usman ali ridwanullahi alaihim majma'i to anan da manzo Allah ce sunna ta da kuma sunna halifa bina nafin cewa sunna su daban ta su daban to inda aka yi kirbi kaga ya umarce ka da abu kuma ya umarce ka da me da kishiyarsa kenan a lokaci da zai yi zai a ce kana tsaye kana zaune ko kana ci kana waje to manzo Allah ce ku yi riko da sunna ta da kuma sunna halifofi na ma'ana inda sunna su daban ce ba tasa ba to kaga an umarce ka da abu kuma da kishiyarsa a lokaci da kaga wannan ba zai yi ba ashe me ake nuna maka ma'ana ka yi riko da sunnata da kuma fahimtar halifofi na kan sunnatawa an gane da kyau wannan kenan kaga wannan nuna yi game da wato anishin tafarkin su sahabbai na annai Muhammad sallallahu domin su mafiya alkhairin al'umma mafiya alkhairin al'umma bayan annabi ita wannan al'umma idan ka cire manzan Allah sallallahu to babu wanda ya bi sahabbai daraja da karamci da kima shi yasa ya tabbata asar na abdullah bin mas'ud wanda yana cikin musnad al-imami am bin hanbal da musnad al-bazzar da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da al-musdarak na abu abdullah hakim nisaburi bi isnad hasan ya ma zo marfu'an zuwa ga manzo Allah littafin al-ilal mutanahiya na ibn al-jawzi amma bai tabbata ba isnadi ne wanda yake da'if jiddan labari ya tabbata mawqufan a matsayin magana ta shi Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yake cewa Allah ya yi duba zuwa ga zukatan bayi gaba daya sai ga babu wata zuciya mafi alkhairi mafi tsarki irin zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka sai Allah ya zabe shi a matsayin annabi manzo sai Allah ya turo shi sannan sai Allah ya ƙara yin duba cikin bayi har yanzu ga zukatan bayin sai ga babu wasu zukata mafiya alkhairi mafiya tsarki mafiya tsafta irin zukatan sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai Allah ya zaɓe su a matsayin mai sahabbansa a matsayin sahabbansa sai ya ce saboda haka duk abin da musulmai suka gan shi a matsayin kyakkyawa to wannan kyakkyawa ne wajen Allah yana nufin su sahabbai din kenan duk abin da suka ganshi mummuna to mummuna ne wajen Allah na nufin su sahabbai din na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasnun wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih eh, idan sahabbai suka yi ijima'i suka hadu kan ci abu kaza kyakkyawa ne to lalle kyakkyawa ne lalle akwai dalilin da yake goyon bayan sa da baka san shi ba kowa idan suka haɗu kan ci abu kaza mummuna ne to wannan abin mummuna ne kowa don haka ijma'i hujja ne an gane da kyau wannan sahabbai ake nufi eh, shi yasa abu hakim ne saburi a cikin al sai ya kawo magana daga shi da cewa sahabbai din yake nufi sabanin yan bid'a suke suke kafa hujja da shi ah, shi yasa ah, al-lakanawi rahimahullah a littafin sa at-ta'liqul mujjad ala al bi riwayati Muhammad bin Hasan al-Shaybani ya kawo shi wannan asar na Abdullah bin Mas'ud da yake bayani batun kan salatu tarawih da sauransu sai yake cewa to yanzu fadin manzo Allah cewa fa mara'ahu al-muslimuna a wata riwaya kuma fa mara'ahu al-mu'minuna alif da lamun da yake cikin al-muslimuna al-mu'minuna idan ka ɗauke shi a matsayin cewa alif da lamun ne liljins liljins to wannan sai hukunta kenan gama garin musulmi ma aka samu cikin musulmai ya ga cewa baka za kyakkyawa ne to shi kenan wani abin ya zo mai ya zama kyakkyawa ke da wajen Allah wannan zai karbu kaga ba zai karbu ba idan ka ɗauki cewa alce jinsiyya ka ko musulmi ɗaya aka samu ya ga cewa abu kaza kyakkyawa to shi kenan ma'ana zama kyakkyawa wajen Allah kenan ya ga cewa wannan abin mummuna ne ma'ana zama mummuna wajen Allah kenan ko da musulman farko su ba su ga haka ba ko da musulman kashi ba su ga haka ba wannan zai karbu eh ba zai karbu ba idan kuma ka ce a matsayin alif da da ɗauke shi a matsayin lilistighraq istighraqiyya lil'umu washumul ma'ana kenan abu kaza bai zama kyakkyawa sai in dukkanin musulman duniya sun haɗu a lokaci daya na da na yanzu da na baya cewa wannan abin kyakkyawa ne sai zama kyakkyawa ji Allah zai zai ba zai yi ba ce to a kaga dole ka koma akan cewa alif da lamun ce hadiyya lil ahad su ake nufi kenan su sahabbai din ake nufi dole ka ɗauki wannan in ba wannan ba ka ga samu matsala kenan in dai ba in dai lil ahad ba to imma dai lil jins da al jins da sauransu to kaga duk matsala ce ba zai karɓu ba an gane da kyau to su sahabbai din kenan ake nufi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su ne mafiya alkhairin al'umma mafiya falala mafiya daraja shi yasa ibnu abdul bar an-namari rahimahullah a muqaddimar littafin sa al-isti'ab fi ma'rifatul ashab haka ibnu al-asir al-jazari a muqaddimar littafin sa usdul ghaba fi ma'rifat sahaba yake cewa wajibi ne a san suwaye sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali sallam saboda su suka isar da addini suka isar da alkur'ani suka isar da sunna su ne mafiya daraja mafiya karamci mafiya alkhairin al'umma gaba daya to wajibi ne a san suwaye sahabbai din wannan shi ya sababa muka rubuta waɗannan littattafai domin bayanin rayuwar sahabbai din na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane kyau shi yasa kowace bid'a yanzu inda mutum zai kawo kace kawo magabaci aka sai ga ya tsaya na me yana kongokon baya kawo sahabin da ya riga kan wannan fahimtar sai ga babu wanda kuma al-imam Ahmad bin Hanbal yana faɗa kamar inda yake cikin manaqibul imam bin Hanbal ibn al-Jawzi yana cewa iyyaka an takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun wala salaf ina gargadin ka ina jin kunnanka ka yi magana cikin wata mas'ala daga mas'alar addini wanda baka da magabaci a kanta baka da wanda ya riga ka fahimta wannan mas'ala ah, haka sheku islami taimiyya shi ma ya faɗa kamar yadda yake cikin majamu, fata juzu'i na 19 yake cewa dukkan wata fahimta da za ka yi ba a samu wanda ya riga ka wannan fahimtar ba ta yi watsi da wannan fahimtar yi watsi da ita ba a samu wanda ya riga ka ba cikin sahabbai na annabi Muhammad yi watsi da ita an gane to shi sa malai ce faqari kafara a yace wa'alam kuma ka sani annan nasa lalle mutane lam yabtadi'u bid'atan ba za su kirkiri wata bid'a ba qattu da dai hatta tarku min as-sunnati mithlaha to fa har sai sun badda. kwatankwacin ita wannan bid'a daga cikin sunna ma'ana sai sun yi watsi da sunna sannan sai a rayu kuma kan me kan bid'a an gane saboda me saboda ita bid'a diddus sunna kishiya ta sunna kama na sunnata diddul bid'a kama ne ita ma sunna kishiyar bid'a ce to dai yayin da mutum yake kan bid'a bai yi wa ya zanto akan bid'a sai in ya bar sunna ne kamar yanzu yayin da mutum yake kan sunna wa ya zanto akan sunna sai in yayi mai. ya bar bid'a sai in ya bar bid'a shi yasa za ka gani dukkan yan bid'a za ka suna dangantuwa ne zuwa ga wani kuma wani ba ɗaya ba tunda bidi'ar reshe reshe ce amma za ga su ahalus sunna tunda sunna a ba ɗaya ce suna dangantuwa zuwa ga mutum ɗaya shine wa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa cikin madarijus salikin bayan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gabanin sa imam malik shi ma faɗi magana irin wannan kamar yadda yake cikin al-intiqa na ibnu abdul bar da kuma littafin tartib al-madarik na qadi iyat da isnadin da yake akwai ibuhami a kansa cewa su waye ahli sunna ije su ahli sunna ba su da suna in banda ahli sunna ne ba su da suna an ban da wannan an gane da kyau to har sai sun bar wani abu na na sunna sannan za a tabbata kan bidi'a. za a tabbata kan bidi'a. a shi ya sa Hassan bin Atiyya al-Muharibi Abubakar ne Dimashqi wanda ya rusu yana shekara 120 da doriya 120 zuwa da 1 zuwa da 2 ya rusu wanda thika ne sabt kuma mutum ne mai bauta ina daga cikin rijal na asitta malaman nan guda shida da sigirwar hadisi ta hanyarsa bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibnu majah sannan yana daga cikin ah, tabi'ai na kasa kasa wanda suka yi ruwaya ga manyan tabi'ai abin nufi a ah, jullu ruwayatihim an kibarit tabi'in mafiya yawan ruwayoyinsu ga manyan tabi'ai suka fi yawan to shi hassan bin atiya rahimahullah ina da wata magana mai kyau game da ke cikin uh, sunan dare mai fil muqaddima da kuma shiru usul itikadi ahlus sunna wal jamaa na Allah lakai yake cewa bayan da za a yi wasu mutane su kirkiri bid'a a cikin addinin su face sai sun yi sai sun bar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam ta fuskar yadda Allah zai zare wato kwatankwacin ita wannan bidiyar daga cikin sunnas da suke kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun karshe har su zanto kuma kan halaka an gane da kyau wannan kenan ta yadda bayan za a iya koma zuwa ga ita wannan sunnar a sakamakon tabbatuwar su akan bidiyar ne har zuwa ranar alkiyama in kaga sun koma kan sunnar to an bar me an bar bidiyar ne an gane to wannan kaga sai yake nuni game da hatsari na wato ainihin bid'a a yace fahadharil muhdathati min al saboda haka ka kiyayi fararru daga cikin al'amur na addini dukkan wani abin da yake fararre ne cikin al'amarin addini to ka nisance shi ka yi baya da shi ba inna kullum muhdasatin bid'ah domin dukkan wani abin da yake fararre bid'a ne wa kullu bid'atin dalalatu dukkanin bid'a kuma bata ce wa dalalatu wa ahliha fin nar bata da ma'abota bata kuma to suna cikin wuta wato ita kanta bata da wanda suka bi batan duk makomansu ita ce wuta haka Allah ce kutuba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sayyid yace inna shaytan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inma yad'u hizbahu kunu min ashabis sa'ir shaytan yana kiran rundunarsa mabiyansa ne don su zanto yan wuta wanda suka bi shi kan tafarkin bata suka bi shi kan tafarki na ainihin son zuciya wanda wannan yana cikin hadisin da muka ambata na al-ibad bin sariya mun gane ba eh cewa dukkanin bid'a bata ce kuma ya zo ta hadisin Jabir bin Abdullah wanda yana cikin littafin Sahih Muslim amma karin cewa wa kullum dalatin finnar wannan kuma ya zo cikin sunanin nisa'i an gane wanda mun yi magana akan matsayin wannan karin a watan da ya gabata in za a yi tunawa ko wannan kenan saboda haka bid'a tana da mutukar hatsari a kore da gaske sai mala ya ce wahazar shigarar muhdathati min al'umuri ka kiyayi ƙananan fararru daga cikin al'amura kada ga cewa wannan bidiyar ai karama ce ko wannan abin ai bai ta kara ya karya ba ya ce fa inna saghirar bida'i domin ƙaramin ƙarami daga cikin bidi'a ta fuskar mahangarka kai ta fuskar ganinka dan babu wani abin da yake karami cikin bid'a a bata akwai karami akwai babba dukkanin bata bata dukkanin bata bata sai dai a cikin batan kuma akwai matakai matakai an gane yace ya'udu yakan dawowa hatta sira kabiran har ya zanto mai babba yau da gobe yanzu ka ɗauki al-maulid da maulid wa ake na annai masu suna ake amma yanzu ba kaga an sa masa kishiyoyi akwai maulidin wani akwai maulidin wani akwai maulidin wani akwai maulidin wani to haka abubuwa suke sharrin bid'a ke ana ganin ta karama ana ganin ta karama to sai ta girma ta zama babba idan kuma ta riga ta girma ta zama babba shikenan kuma kafin a cizge ta to akwai matsala kaman bishiya ce ka shuka ta ka dasa ta kafin ta yi tafi da gindi ta yi rassa kaga za ka iya mai cizge ta nan take amma an ta riga ta sha ruwa ta kafa ta yi rassa to kaga cizge ta sai an yi da gaske an gane to haka bidi'a take in ta kafa haka bidi'a take in ta yi karfi ta kafa an gane saboda haka a tana da wato anishin hatsari kore da gaske eh, shi yasa mana ce ka nisanta ka kiyaye ka kiyaye kanka ga bid'a eh, duk abin da yake bid'a yi kokari ka nisance shi eh, ka bi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, shi yasa ah, ainihin ah, Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin al littafin kabir na Abul Qasim at-Tabarani da waninsa yake cewa ainihin ittabi'u wala tabtariu faqad kufitu ku bi sunna kar ku ikiro bid'o'i domin an riga an isar muku duk abin da ya zama wajibi duk abin da yake addini ne an riga an muku bayanin sa ku ba addini ku nisanci bid'o'i ku nisanci bid'o'i kuma aka yi tabbata zuwa gare shi shi Allah bin Mas'ud yake cewa al-iqtisad fi sunna khairun min al-ijtihad fil bid'ah takaituwa kan sunna ko ka tsaya iya kan abin da yake sunna baka yawaitawa to nan yafi akan kai ta kokari cikin bid'a mutum ya kwana yana yana yana yana nafilfilin bid'o'i cikin dare a ce wuri di miliyan 1 ce wane ne miliyan 1 to ka takaito akan nafila raka'a biyu wanda ta tabbata sunna wannan yafi maka wannan yafi maka akan kai ta wahalar da kanka akan kai ta wahalar da kanka shine ma'anar magana shi Abdullahi bin Mas'ud wannan wannan magana ta ta cikin littattafai da yawa a cikin littafin ah, al-Ibana na Ibn Battah an gane da kuma ainihin littafin a sharia na Imam al da da yawa daga cikin malamai sai rawaito wannan magana ta labin masu kuma ta inganta zuwa gare shi an gane al-iqtisari fi sunna khairun min al-ijtihad fi al haka imamul lalaka ima cikin shar usuli itikadi ahli suna wal jamaa shi ma rawaito ta da isnadi mai inganci saboda haka bid'a tana da mutukar hatsari kwarai da gaske shi yasa al-imam abu abdullah al-qurtubi rahimahullah cikin littafin sa al-jami'u li ahkam al-quran tafsirin suratu ali imran a tafsirin aya ta ainihin 147 sura ta uku fadin Allah cewa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafiri cewa maganar su bata zanto kwatankwacin maganar munafikai ba da suke cewa laukanu indana ma matu wa ma qutilu to su ba su magana irin wannan ba abin da suka ce ko ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da wuce iyakar mu cikin al'amarin mu suna gani wannan jaraba da suka samu wajen yaki kakkashe adadi mai yawa da aka yi a cikin su ya faru ne a sakamakon me zunubansu wa ma asabakum musibatu bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer awalan ma asabakum musibatun qad asabtum mislaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir kuma Allah ka tabbatar da Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane wanda suke masu kafirce maka to kaga ya tabbata hadisin abi musa al-ash'ari wanda yake cikin bukhari a kitabud da'awat da sahih muslim da musnad al-imam bin hanbal manzo Allah kan yi addu'a kace Allahumma ghafirli khati'ati wa jahali wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allah ka gafarta min kuskure na da jahilci na da wuce iyaka ta cikin al'amari na da ma abin da mafi sani game da shi wanda manzo Allah yana faɗin wannan a babi na kowa ga sa. amma shi manzo Allah ai wankakke ne ba shi da komi sallallahu alaihi wa sallam to shi Abu Abdullah Qurtubi yake cewa karkashin ita wannan aya cikin aljami ne akan alquran yake cewa to wajibi ne akan kowane mutum lalle yayi aiki da abin da ya tabbata na addu'a cikin littafin Allah da kuma ingantacce suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar dukkan wata addu'a da bata bata a Qur'ani ba da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ya bata yi watsi da ita ita domin Allah ya riga ya zaba wa annabinsa da waliyansa nau'in addu'a da za su na yi kan bukatu na duniya kuma Allah ya sanar da su to amma nan sai a zo a baka addu'a ta bid'a an gane ba eh, ko a baka wani abu mai suna tarbiyya a hana ka abinci har sai an fahimci ka fita daga hayyacinka sai a zo a haska ma tocila irin mai hasken nan a ce ka ga Allah in ka ce e ka gan shi kyarsa ce ai wani ya yi wusuli ya yi fana'i ya samu hakika sai ka waye gari kai ma ce ma kai ma Allah ne George da za a haska ma irin mai hasken nan in aka haska ma aka ce me wannan in gaje George da ci sai a ce to da sauransu inda gurasa biyu ake baka sai a dawa ana baka rabi eh, har sai yin wata gama illar ta fita daga hayyacinka aka ba aka haska ma aka ce me ya gani ina ga Allah to a shi ke ya samu shi ma sai fara ba aljanna to kaga bata kenan ibrahim yas ba haka ya faɗa ba cikin littafinsa nafhatul malikil gani yake cewa saƙanin latif na hawa kankan warrabbu a tsani makama kunkun ya ce Allah Ubangiji ya bani matsayin kun fa ya kunu aka yi faɗa cikin na fahatul malikil gani shafi na hudu kuma a cikin shi wani littafin na fahatul malikil gani din sai ya fito ma a fili ya gaya maka ya ce kadi hassani bil ilmi wa tasarifi Allah ya keɓance ni da wani ilimi na musamman wa tasarifi da kuma sarrafa duniya gaba daya in ne so sama ta dawo kasa sai ta dawo kasa ta koma sama jahili ya zama malami mai kudi ya zama talaka talaka ya zama mai kudi gajere ya koma dogo dogo ya dawo gajere yaro nan take dan babba babba ya dawo yaro shine tasarifi ai sarrafa yusarifu tasarifan wannan ba matsayin Allah bane matsayin Allah ne matsayin Allah ne subhanahu wataala matsayin sa ne wa kadhalika nusarrifu al-ayat wal yaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun ko ya kulu darasta wal ya kulu darasat dukkanin kirawo ne saba'iyya mutawatirai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wata sarifi yace in kultu kul in cewa abu kun kasance to ya kun bila tasawuf nan take zai kasance ba ta jinkiri ba bila tasawuf nan take zai kasance ba da jinkiri ba wannan matsayin wai kun matsayin Allah inna ma amru idza arada shay'an an yaqulahu kun yakun inna ma qawluna li shay'in idza arada an naqulahu kun yakun ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بريء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما زين الله يبقى كنسا كأشكال لتهم ما فات الملك الجنيء أكو أني نتشي أما فألا يا ما فألا يا ما فألا yace kadi Hassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun ya yakun bila tasawufi sai ce lakinnani takhadtuhu wakilin ta'adduban yace Allah ko na rike shi a matsayin wakili duk abin da Allah yake ne yake wakilta kawai amma aikin filagiga na wannan ne yake ta'adduban dan ladabi saboda Allah shi ya sani a matsayin Allah shi yasa sai na bashi wakili na ni kalila ba shi yasa yake faɗa ba cikin nafahatul malikil gani in cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani idza annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad al adnani dukkan wanda ya so ne ko ya ganni to dan aljanna ne ba kirkira nake a to me ka magana kirkira kuma bila buhutani ai babu babu bukatar kuma kace ba kirkira nake ba kirkira ba yace saboda ne khalifan ahmad tijani kyauta ce daga annabi muhammad manzo Allah ne ba da wannan kyautar to a cikin littafin da fatul malik gari akwai inda yake cewa rafaqani min qawlakal aminu fa huwa aminullahi la aminu wa min dakar hina tirtu jaa khairul wara wa batini adaa yace daga kaula kaula garin su kenan amintaccen Allah ya yi ya min rakiya yana nufin jibril yace fa huwa aminullahi la aminu ina nufin fa aminin Allah ba wai aminin ku ba ta inda za a gane ba maza Allah yake bi da aminin anan ba inda ya ce wa min da ka rahina tsirtu ja a khairul wara wa batini a ba yayin da ya ji da kara kuma sai manza Allah ya zo shi ma zo min ban kwana haka abin yake a rubuce yake cikin littafansu shi yasa masu cewa eh, in ya fi manza Allah gali suka yi a rubuce cewa ko da manzo Allah zai dawo iyad billah to ba shi da ragowar mutunci inda ba zai bi inyas ba aqida su haka take waliyansu sun fi me sun fi annabawan Allah sun fi annabawan Allah amma azu a ce ba sa cikin mu ba tare suke da mu ba duk tatsuniya ce yaudara ibnu arabi al-hakim akwai ibnu arabi al malik mai littafin kitabul kabas. da littafin almasalik dukkaninsu sharhi ne na muwatta da kuma arut al-ahwadi da littafin ahkam al-qur'an da littafin al-awasim wannan mutumin kirki ne ibn al-arabi eh ibn al-arabi al-maliki to wannan kuma shi ibn al-arabi al-hatim nukira li'annahu munkar wa zaka urifa li'annahu ma'ruf wancan an ci masa ibn al-arabi saboda ya zo da abin da yake sananne a shari'a wannan kuma ce masa ibnu arbibin nakira da li'annahu ja'a bil munkar fishar domin ya zo da munkari a cikin shari'a to a littafin sa lataiful asirar shafi na 49 yake cewa sama'un nubu wata fi zahin duwainal wali wa fokar rasul matsayin annabi a barzahu wa min barzahun barzakhun mai ba su sama yake da matsayin manzo amma ƙasa yake da matsayin waliyi ma'ana waliyi ya fi annabi ya fi manzo sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa amma abin da ya shara bakunan mutane wanda shine yake cikin tafaibin taymiya dar'u ta'arul aqal wan naqal da jami'u rasail shine maqamun nubuwati fi barzakhin buwaikar rasul wa dunal wali wannan bil ma'ana ne amma bil lafaz lafazin zancen sa yanda ya fada shine sama'un nubuwati fi barzakhin duwain al wali wa fawqa rasul to haka cikin littafin sa al futuhatul makkiyya dan ma yake cewa bainal wilayati war risalati barzakhun fihi an nubuwatu hukmuha la yujhal tsakanin manzo da wali wato akwai katanga akwai rata mai fadi to da aka ce maka manzo to fa annabi ma shigo ciki ba za a jahilci wannan ba ma'ana wali ya fa annabi kenan ya fi manzo gaba daya wannan haka yake aqida su duk wanda ya kai matakin wannan tarbiyya to haka yake shi wansa ya fi dukkanin annabawan Allah shi yasa at-tasawuf da at-tashayyu duk abu ɗaya ne eh, gulatu sufiya duk ta zikira yan shi aqida su daya eh, wannan amma saboda munafincin kasan da wani shiya su masu suna bore su ma ka yake duk tafiya su daya dan juma ne ko dan juma in ka dauki biharul anwar na al-majlisi babu yayi sukutun yace babun annal a'immata afdalu min al babun da yake bayani akan cewa limaman shi'a tunda kan ali bin abi talib radiyallahu an har zuwa kan muhammad bin hasan al-askari sun fi dukkanin annabawan Allah haka yi fada in ka dauki usul kami babu kaza kai ta gani babin da yake bayanin cewa qur'ani ba cikakke bane sai wanda yake hannun limamai babin da yake bayanin cewa limamai ba sa mutuwa sai sun so kuma sun san lokacin za su mutu kuma sai sun zabi za su mutu sannan za su mutu babin da yake bayanin kan cewa limamai sun san abin da zai faru yau sun san abin da zai faru gobe in ka dauki al-hukumatu islamiyya ta al khumaini shafi na musulmi mai yake cewa wa inna min durrati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga abin da yake dole tilas a matafi mata shi'a ka sani cewa limamu suna da wani matsayin da annabi manzo manzon Allah bai samu wannan matsayin ba haka mala'ikan da yake kusa da Allah bai samu wannan matsayin ba ma da ta haɗu ba kuma ta haɗu ba ta haɗu shi za ga suna taron maulidi daya suna komi daya kaga an lika hoton wani da wani a wuri daya saboda tsarin ɗaya ne mu'takat ne wahid mu'takat ne wahid kuma tsarin yan bidiyar ma haka yake tafiya su ce saboda haka duk abubuwa duk haka suke cewa wannan yan wane ne ba sa cikin wane ne duk karere ne duk wani shehun ɗarika wanda ya tarbiya ya san wannan mai rauni da mara rauni ko in yi buta yana cewa ba sa tare da mun ba tijjaniya ba ce ba ɗariƙa ba ta taƙiya ce kuma da mun kaga taƙiya shi a kagara ba akwai su ma suna taƙiya suna taƙiya ba shi kai a taƙiya min dini wa dini abai wa dini liman la taƙiyata la kamar da yake cikin usulun kabi da cikin tafasa da yawa cewa taƙiya dini ce dole ka zanto kana taƙiya to su ma taƙiya ce in ka sin wannan magana saboda al mahajubun ko kuna da hijabi shi yasa ba za a gaya maku wannan ilimin ba amma su ba ma yan shi'a ba masu kafita sabai a dukkanin kafinan duniya masu daɗe suke duk Allah ake bautawa a littafin zakashiful ilbas shi ibrahim yas shafi na 154 ya kawo magana cewa ibaratuna shatta wa ma'anaka wahidun wa kullun ila zakal kamal yushiru mai bautar gunki mai bautar wuta mai bautar rana mai zuwa coci mai zuwa masallaci e eh, kawai ta hoto ne aka bambanta amma duk dai abu ɗaya ne eh, duk Allah ake bautawa hmm. duk Allah ake bautawa ai kiristanci ne asalin abu a ƙidar kowa Allah ne ya da kiristanci take da ƙadika wadda da ƙazo da Allah huwal masihu da maryam ko ba gaba ne annabi isa shine allah wa qala masu ya bani ila abdullahi rabbi wa inda innahu man billah billahi faqad harrama allah alayhi jannata wa ma'awahu an-nar wa man zalima min ansar to haka suke kuma duk dare kuma haka suke da za a samu wai yan kadiriya su fito suna mai da raddi kuma a cikin abu haka abin na ku yake ina subhani subhani ina wakaitar shirka ce ita ma mai gidanku ne kuma ya faɗa ko don ku ƙara iban jama'a ku yi wa 'yan tijjaniya kwace sai ku zo kuna cewa kawai kaza kaza bata ne wannan ba kafirci ne dan adadari dan adadari karkadiriyya amma duk abin da ne a yi. duk abin da ne saboda haka tafarkin sunna ne tafarkin daidai shi yasa Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u an gane wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaku. to wannan shi shi yasa kana kama wata hanya ba ta manzo Allah ba ta riga ta kare sai bata kuma an gane sai bata ah, mala ya ce wa kadalika to haka kullu bid'atin sat fi hadhihi al-umma kowace bid'a da aka farar da ita cikin wannan al'umma kana awwaluha saghiran zai kasance farkon al'amarin da za a ga eh, ƙarami ne yushbihul haqqa za a ga yana kama da gaskiya ai zikiri ne san annabi ne baka aiki ake ba ai san annabi ce gyaran zuciya ne wane ne wane ne faghtarra bidhalika man dakhala fiya to wanda ya shiga cikin wannan da sai ya rudu da haka sai ce ai sai ya rudu da haka wanda ya shiga cikin bid'a ai zikiri sai kan annabi ake ba istighfarin yanzu istighfarin na babu laifi ba ba kyau salatin annabin ne ba kyau an gane to karshe in tafiya ta yi tafiya kuma sai ya gane cewa a a a ai bata ne kuma ya riga ya kira mutane a kai kuma in ya dawo yanzu ya ce bata ne wasu sai riga shi za a ce ai suwa da sai riga shi fada to a shi daman a kan bata ke jan mutane kenan to shi da yi wannan gwara kawai ai Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai ne gwara a ita tawili da misalai na ƙarya a ita jan mutane a kan bata yana daga cikin abin da yake hana wanda suke kambata su dawo kan gaskiya da kamar yadda alamatu shukani rahimahullah ya ambata cikin littafin adabin talab wa muntahal ard ita yana daga ciki ya zanto wanda suke faɗin gaskiya suke kanta ya zanto masu ƙananan shekaru ne su kuma suna ganin manya ne sun tara shekaru an gani. ya zanto kuma a ah, sun sami iyaye da kakanni akan batan to suna gani yanzu ya za a yi a ce sun bar wannan abin yanzu sun yadda ke da iyayensu sun mutu akan batan to gara do a zo a yi babban kiya a kare abu abubuwa da yawa ya ambata ya kamata a koma littafin a gani saboda haka tunda su wani sai riga mu shi kenan yanzu in muka da muka ce kaza kaza sai ai su wani sun fi mu ilimi kenan sai dai mu zama mabiyan su kenan da gwara ko mu ta kare batan mu ce ai zikiri ne ai ambaton Allah ne istighfar ne an gane ba waɗannan yara ƙanana ne shi yasa masu ce mana yara marasa kunya ne shi yasa mai gabatarwa ma na masa gyara wancan watan wannan watan ba zan ƙara masa gyara ya ce daga cikin matasa ni ba matashi bane na girma matashi kwarai da gaske domin ibn jawzi cikin littafinsa tambihun na'imul ghumr bi mawasimil umr tambihun na'ibil ghumr bi mawasimil umar al wanda yake rafkanan ne an gane ba idan ka ce al-ghamr ruwa mai yawa kenan kuma shine tambihun na'imil ghumr bi mawasimil umar yace yaro wanda yake yaro daga lokacin haihuwa zuwa shekara sha biyar to daga lokacin ya zama shabun matashi ken ya ce daga nan har zuwa talatin da uku to daga talatin da uku in yake talatin da uku ya bar matsayin shabun ya koma kahal daga nan har zuwa shekara hamsin to ne kuma gaske na fi talatin da uku shi yasa jikin suke gani ina ba ta mana gane ba suna kesa girman jikin ne an gane saboda haka ni kahal to amma saboda sai suna cewa yara ne wanda kuma inda a cikinsu kake fa to kai ka zama muqaddas aljanna zaka na rabawa kaddas ka za ana yi ko ba gaske ba to ake ƙarya ma ake fa wannan balle ga hakika kasa kasa za ana yawo da kai a ce kai ma wali ne kana raba aljanna kana da karama saboda ka bata yace summa lam yastati al khuruj minha sannan kuma ba zai sami ikon fita daga ita wannan bidiyar ba a ƙarshen lamari an gane ko da kuwa ya so ba zai iya ba tunda a lokacin an riga an bayyana masa bidi'a ce tafarkin bata ne ya fifita son zuciyarsa akan shari'a to koda da ƙarshe kuma ya so sai ga abin ya gagara shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo Allah idan ya kura ku san fa Allah yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana lokacin da shari'a ta bayyana kaki karba to ana nan sai ka waye gari kana san shari'a kuma ba zai yi ba Allah ya riga ya me ya sanya katanga tsakani shine wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim Za zamu jujjuyar da zukatansu da gannansu ta yadda ba za su iya ganin shiriyar ba ba za su iya jinta ba kamar yadda ba su yi imani da shiriyar ba a karan farko to haka a ƙashin lamarin ba za su yi imani da ita ba shi ne falon ma zagu a zagar kulubanmu ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون to illa kan gare wa shari'a kenan daga ba koda kaso binta sai abin ya gagara a wata suka kuma sai yazo da thumma lam yastati'il makhraja minha an gane An nusukar kuwa kai ko eh makhraja ko eh kaifa to babu wanda zo da makharaja eh khuruja to wata nuska ne makharajan an gane kaman bugun ah, maktabatu sunna to wannan makharajan amma dai abu ɗaya ne al-khuruj da al-makharaj duk masdar eh, an gane shine fita din kharaja ya khuruju khurujan wa makharajan sai dai makharajan wannan masdar ne mimi kamar ja'a ya ju'u ju'an wa maja'atan an gane ba kaga al-maja'a masdar ne mimi saboda haka duk abu ɗaya ne don haka yakan zo a matsayin ismul zama da kuma ismul makan shi ma'auni na mafa al'inken an gane ana ce makharat ana nufin wakatul khuruj lokacin fita a ce ana nufin ainihin makarar khuruj wurin fita an gane kamar tala'a ya tsulo'o kaga tulu'an wa matsalan kaga masdar ne shi ma mimi ismu zaman da ismu ka ma'ana makanu tulu sannan matsala kuma ainihin wakatu tulu eh, wannan shi ne a kiyasinsa amma dai aka iya cewa matsali shi ya sa zuwa kira ta imam al-kisa'i salamun hiya hatta matsali'il fajar wannan sama'an ne amma kiyasin sai dai ɗauki wato anishin fataha matsala inda daga ɗala'a ya tsalu'u ne ɗala'a ya tsalu'u an gane ba sai daga ce matsala kamar da ya da hulu sai daga ce madakhalan kharaja ya kharuju kaga makharaja to amma sama'an za ka abin nan ka ce kace Ya ce fa azumar sai ta girmama wasarar dinan ta zanto addini yudanu biha wanda ake yin yudanu biha eh, a wannan abin nan a nuskar wurin kenan yudanu bihi ko yudanu biha an gane to nan kaga idan ka ɗauki nuskar da ta da yudanu biha ake yin addini biha da ita sai to da mirin yana kuma zuwa ga ita ne bidi'ar kenan amma waɗanda suka yudanu bihi ake yin addini da shi sai zanto da mirin yana kuma zuwa ga shi mai kana awwalu ha an gane ba sagira an gane fa khalafa siratal mustaqim ya saba wa tafarkin nan wanda yake madaidaici wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da manzo Allah zuwa ga haka cewa min wa innaka latahdi ila siratul mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici kuma ya umarci bayi suna roƙon Allah ya tabbatar da su kan me wannan tafarki madaidaici ihdinas siratul mustaqim kuma shi ma Allah ya ya shelanta duna cewa kira ke zuwa ga wannan tafarkin wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim an gane da kyau to sai da mana bid'a ita sabanin wannan ne yace fa kharaja min al-islam sai ya fita daga cikin musulunci ba tare da yayi aune ba an gane da kyau a ita bid'a akwai bid'a mukaffira akwai bid'a da takan kai mutun zuwa ga matakin kafirci to ita mala yake bayani ana amma akwai bid'a kuma mufassiqa wanda ita iyaka kawai za ta mai da mutum dan bidi'a ne amma ba za ta kai zuwa kafirci ba amma akwai bidi'a take mukaffira wanda za ta kai mutum zuwa ga fita daga musulunci an gane yace fanzur rahimakallah yace saboda haka Allah ya ji kanka ka duba ka duba kulla man ita kalamahu ka dubi dukkan wanda ka ji zancensa min ahli zamanik daga mutanen ka kasatan a keɓance duk wanda ka ji maganas daga malaman zamanin ka to fala ta'ajalanna kada ka yi gaggawan duk da wannan maganar wala tadkhulanna fi shay'in min kuma kada ka kuskura ka yi saurin shiga cikin wani abu minhu daga abinda da shi wannan zo maka da shi hatta ta sa'ala to har sai ka tambaya watan zura kuma har sai ka yi duba hal kallama bihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala shin wannan abin da wani ya faɗa sahabbai da manzo Islam sun faɗe shi au ahadin min ulama ko kuma wadai daga cikin malamai na sunna magabata ya tattauna shi wannan abin fa in wajatta fihi asaran anhum to idan ka sami dalili cikin shi wannan abin anhum ga su magabata cikin sahabbai zuwa tabi'i zuwa tabi'u fa tamassak bihi to sai kai riko dashi wala tujawizuhu li shay kada ka kusura ka ketare shi li in saboda wani abu na tawili na kwatanci fadi na misali wala takhtar alayhi shay kada ku fito kuma ka zaɓi wani abu akan shi wannan sai na zaka bashi ka zaɓi wani abu wanda ke bashi sai ce fa tasquqa bin nar sai ka fada shi an gane kyau tunda mai Allah ce ni wallahi ma tawalla wa rusulihi jahannam wa sa'at kaga wannan bai kyau na dora addini bisa ne fahimtar magabata na kwari duk wani abu da ya zo na addini ko da mutum ya ja maka aya a kai ya ja maka hadisi a kai sai ka ce to akwai wani sahabi cikin sahabin manzan islam da ya ja wannan ayar a kan wannan abin ko ya ja wannan hadisin kan wannan abin to in ya kama shi kyau in ya kuma ya kama misali da kwatanci faɗi to kaga magana ta riga ta ne ta riga ta ta ƙari kasan shirme ne to wannan shine babban ma kamar yadda yake cikin aljami'u da akhlaqir rawi wa adabis sami na al-khatib al yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam shine almizanul mizanul akbar ma'auni auna ayyuka baganganu da shi kowane aiki kowace kowane kudi maka sani annal khuruj min at-tariqi ala wajhayn lalle fita daga ita wannan hanya ta gaskiya a mafi rinjayar lokaci yakan kasancewa bisa ga fuskoki biyu ya ce amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su wannan fuskoki guda biyu shi ne farajulun a samu wani mutum zalla ani tsari wanda ya zame wa hanya wa huwa la yuridu illa khair amma alhali shi baya nufin komai sai alkhairi sai ya zame wa hanya ba abin da yake nufi kuma sai alkhairi kuma yana ganin wannan hanyar hanyar alkhairi ce bai gane ta tafarkin bidiya ne ba tafarkin wanda zai raba shi da Allah raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to fala yuquta da bi zallati ba za a yi koyi da wannan zabi ko da an samu daga cikin magabata sai wani ya zame yayi fatawa sabanin nas to duk da girman da matsayinsa sai da Allah gafarta masa ba za ka koyi shi ba ce ai to ai malam wani cikin tabi'ai ko cikin asba'u tabi'in ya tafi kan kaza mutukar ta saba ta saba ta saba saba ta ta sa ko da aiki ba za ka koyi sai a nema masa gafara cikin sahabbai yake ko cikin tabi'ai ko cikin atba'u tabi'in shine walladina ja'u min ba'dihim يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ba za a yi koyi mai da kaza a tunda ya saba suna nema masa gafara tunda ya rayu a ƙaini mafi alkhairi sai a masa kyakkyawan zato a ce alkhairi yake nufata ya ɗauka abin shari'a ne kuma alhali ba haka ba to da haka ba za a yi koyi da shi ba an gane fa innahu halik domin shi ya riga ya zamewa tafarkin daidai an gane Eh, a wannan kuma zai dauki fuska biyu mun ji daya fuska ta farko fa inna halik ma'ana kuma ya riga ya mutu inni mar'un halaka inni mar'un me mata kenan an gane ba a wannan kenan amma da wacce fuskar ta ta ta farko ita fi eh, amma za ta kai mai kuma ta biyin gaba daya tunda za ka samu daga cikin magabata wani ya zame wata farkin daidai ba bisa niyya gaske da ke ba amma saboda karancin ilimi sai zan zanto ya gina hukunci kan wani hadisi mai rauni bai san mai raunin ba ne daga ba kuma a zo a samu shi ya sa shekul islami rahimahullah kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa a juz'i na ashirin shafi na 233 zuwa 34 yake cewa waɗannan limaman guda hudu abu hanifa annu'man bin sabit rahimahullah malik bin anas rahimahullah al-imam shafi imam bin idris rahimahullah al-imam bin hanbal rahimahullah yace kowannen suka ga ya bada fatawa sabanin hadisi to baya fita daga ɗayan abubuwa uku a azab guda uku wanda su suka yi reshe zuwa ga sauba goma asali risala ce rafa'ul malam anil a'immat la'ana to sun sa ta cikin majmul fata juz'i na 20 tun daga shafi na 200 zuwa 230 da uku zuwa 34 yayin wannan magana yace uzuri na farko shine rashin kudurinsa cewa wannan magana manzo Allah ya faɗa ma'ana hadisin shi ya zo ta hanyar da take bata inganta ba bejin cewa manzo Allah ya faɗi wannan saboda ka sai ya bada hukunci kan ijtihadi kuma sai a samu wani malami daga cikin malamai shi wannan hadisin ya je wajensa ta hanya wadda ta inganta ya ce uzuri na biyu ƙudurinsa cewa wannan hukuncin an riga an shafe shi ma'ana hadisin ne zo da wannan hukuncin an shafe hadisi to kaga ba za aiki da hadisin da aka shafe ba kuma sai zama na hadisin ba a shafe ba rashin kudurinsa cewa manzan Allah a wannan hadisin nasa yana nufin ita wannan matsala da wannan hadisin a yana gani hadisin kuwa kan wani abu da mai magana ba ita wannan matsala za ka sai iji tari a azar nau kenan guda uku to su ne suka yi sauba zuwa goma ya ce amma babu wani a cikinsu wani zai ba da fatawa saɓanin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallam shi yasa imamu shafi'i rahimahullah hadisin jabir bin samara wanda yake cikin sahihi muslim ya zo ta hadisin albara bin azib cikin sunan abi dawud da wannan sa batun alwaladancin namar rakumi imam al-bayhaqi cikin ma'rifatu sunan wal asar da ya kawo hadisin sai ya kawo magana imam shafi imam shafi ya ce in dai hadisin ya inganta to qultu bihi na bada fatawa da shi to kuma hadisin ya inganta dan haka suke cewa idan sahha al-hadis fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shi mazhabi dan haka ibnu hajar yayi risala mai suna al-minhatu ma allaka shafi'i al-qawl ala siha maganganun shafi'i wajen fatowi da ya rati akan ce in hadisi ya inganta na bada fatuwa da hadisi to da haka sai a samu ɗaya daga cikin waɗannan magabatan yayi fatawa sabanin hadisi ko ya gina wani abu wanda in ka duba abin za ka ga bid'a ce amma shi ba za ka ce masa dan bid'a ba saboda me ba da niyya ba kuma bisa ijtihadi da ma akwai manci tsakanin mutum ya fada bid'a bisa ijtihadi da kuma wanda yake mai dan bid'a akwai wanda mamancin an iya samu cikin magabata wani ya fada bid'a cikin ijtihadi amma ba ka ce masa dan bid'a ba an gane da kyau cikin ah, magabata ana samun wannan to babu wani a cikin su wannan zai yi wannan da niyya to idan aka sami irin wannan ba za ka ce za ka yi koyi da shi ba ya ta yi mamal da ya tafi kanka za shi ke da magana ta riga ta gari ah yanzu misali cikin almuwatta birwati ya haya bin ya haya allaisi rahimahullah imam mali game da azumin shitta shawwal ne ya ce a kansa kaga yayin ni maganar nuni akan ce babu wani batun azumin shitta shawwal an gani domin eh, babu wani wanda ya samu cikin malamai wanda ya abin nan amma kaga hadisi ya tabbata na abu ayyub al-ansari cikin sahih muslim manzo Allah ya kudaita agare ko ba gaba kuma a cikin almuwatta din ya tabbata imam malik yake cewa game da azumi ranar juma'a ita kadai ce shi bai san cikin magabata da yake ba ma'ana za a iya yi amma ga hadisai cikin bukari musu manzo Allah ya hana keɓanta na juma'a da azumi da masail da dama to anan ba za ka ce a mu a malikiya a shi kenan ba a yi tun da kaza imam mali ya tafi kanka zama gata ta riga ta ƙari'a sai ka nema masa gafara sai ka bi hadisi manzansu to shine fala yuquta da bi zallati anan ba za a koyi da zamiyarsa ba shi yasa kowannen su yace in dai magana ta saba magana manzo Allah to ayi watsi da me da maganarsa ayi riko da maganar manzo sallallahu shi yasa wanda daga cikin mabiya mazhabin al-ahnaf min al-mutaakhir daga yan kace ƙarshe yana da manzuma suna da salatul huda manzuma ce mai kyau ya faro maganganunsa har yazo inda yake cewa وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نس يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وكني أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فأولبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لكمعها لكل ذي تعصب والمنسفون يكتفون بالنبي تكاد سسنبتا سسنبتا sun fita su sun fita saboda ka duk wanda يا يا da ra'ayi da ba tare da shi an gane da kyau wannan kenan ya ce wa akharu a ɓangare na biyu mun gane ba wanda shi anadal haƙƙa wato ya bujirewa ita gaskiya ya yi tsaurin kai ga gaskiya wa khalafa ya saba man kana qablahu min almuttaqin wanda ya kasance gabaninsa daga cikin bayi masu jin tsoron Allah tunda kan sahabbai kenan yace fa huwa dallun mudillun to shi wannan batacce ne mai batarwa kuma shaytanu shaytani maridun wanda yake kangararre mai tsaurin kai an gane tunda cikin mutane ma akwai shaytan wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu huma ma yaftaru tunda shaytan din ne ma na shaidan kangarewa dukkan wanda ya kangare yayi nisa da gaskiya fi hadhihi al-umma cikin wannan al'umma sai ce haƙiƙun ya cancanta alaman ya aribu akan dukkan wanda yake sani shi wannan mutum cewa batacce ne yanzu kuma da rigar shiriya da cewa zikiri ne istighfari ne salatin annabi ne to an yi hazziran nasa min ya tsoratar da mutane game da shi wannan mutum an gane wayu bayyana linnasi qissatahu ya kuma bayyana mutane labarin shi wannan mutum ce fa ga yanda yake wajibi ne wajibi ne bayani an gane ka san wani dan bid'a ne sai ya zo gari yana bako da aƙida ta bid'anci ya fara taqiya to kai mutane al'umma kai wa mutane al'ummar ma'aiki bayani cewa ga yanda yake an gane dan akwai masu wannan mutasattirun hizbiyun mutasattirun wanda wani za ga ko shi kungiyanci ne da shi to amma sai zo wurin da ya san kungiyar ba ta tasiri shi ma sai ya saji ana nan ana yayin da ya kafa arkan nasa aljibal warrawasi suka tabbata da kuma sai fara bayyana hizbiyas karshe sai a ɗauke mutane ga tafarkin manzo Allah kuma zuwa ga tafarkin wani labarin da الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة أجمعين أما بعد abinda wannan ya gaya ma gaskiya ya gaya maka mutukar an kira sallah ran juma kuma ka ji kiran sallah din to ba batun siye da siyarwa sai a bar kasuwancin sai a tafi gida a yi kintsi a yi shiri na ainihin sallar juma'a amma kiran sallar da ake nufi ana nufin kiran sallar na shigar lokaci ta juma'a ne an gane ba kiran sallar na shigar lokaci ta juma'a ne domin dama shine kiran sallar guda ɗaya ne wanda aka ainihin sani to daga baya kuma lokacin usman bin affan radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin sayin bukhari sai ya kara wani kiran sallah ne saboda yanayin mutane wanda suke nesa da sauransu da kuma abubuwa kada a sami matsaloli wajen rashin fahimtar abin da yake ba shi ba an gane da kyau to wannan kenan a to yayin da ya zama na masallaci kaza suna yi karfe daya masallaci kaza suna yi karfe biyu kowannen su dai suna yin juma'a din akan lokacinta sai dai wanda ya fi dacewa shine wanda yi a masallacin da ake gabata da karfe daya domin ya yi a farkon lokacinta hadisi kuma ya tabbata na Allah bin Mas'ud cikin Bukhari da Muslim aka tambayi manza Allah Allah bin ya tambaye shi wani aiki ne wanda yake mafi falla mafi soyayya zuwa ga Allah sai ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta to a ruwaya cikin Jami'ut tirmizi da al-Mustadrak na Abu Abdullah ibn Saburi sai to da lafazin as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta yin sallah a farkon lokacinta to wannan shi ya falala saboda haka wanda ya gabatar da karfe 1 wannan shi ya fi dacewa sama da wanda ya jinkirta zuwa karfe 2 wannan shi ne ya zama hadisin ummu farwa cikin suna abi daud da lafazin fi awwali waqtiha din amma da'if ifin isnad ne bai inganta ba ta fuskar isnadi wallahu a'lam hmm. Allah ya saka wa da kai insha Allah ku wannan ne zai kawo karshen zaman mu na yau kamar yadda aka sani da Allah ta lafiyar mu gobe kuma a da wani a irin wannan lokaci da aka yi da yau sannan mun sani majalisin namu na wata-wata ne amma wata da gaba da muke fuskanta wata ne yau azumi wanda kusan za a hutu a wannan wata insha Allah ta'ala a babban wannan da gashi nan ma za a raba ko amma saboda rikodi da ake yi kuma karatun da ya shi ga waɗanda kila ba su halarta a gaban da ba da wani biya a shirin ya sanya ke yau ko kiyaye karatu na gaba zai faru ranar ashirin da biyu ne ga watan shawwal insha ashirin da biyu ga watan shawwal a kwanakin boko kuma zai faru ranar bakwai ga watan tara insha Allah ta'ala wannan shi ne a takaice ga kuma da dalilin da za su sa mu mallaka a sauki suke kisa da a zance a domin tsarwa Allah Allah ta'ala ya sanya mu abin da suka yi albarka abin da muka da Allah ta'ala ya sa mizanin ayyukan malam na kwarai mun kai ba ayyukan aiki a kan lokaci wasu ba da Allah ko muhammadu a shaɗa Allah ya Allah أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته